أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa wa ayyukan mu na alkhairi kuran mu da gidan mu da cikin shamu ya fara mana da himma lafi da kuma rufe mana asiri da muka ce muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya karɓa mu da kyawawan ƙarshe idan ajali ya zo huwa liyu talita wal qadru alayhi yau Allah subhanahu ta'ala ya kamu rana ta tarko na wata wata mai albarka na ramadana da wannan shekara ta 1440 wanda ya jike da sha kudu yau ga watan biyar na shekara ta shekara miladiya muna kan dai a suratul anfali don tashi akan aya ta 29 similla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم يجعل لكم فرقانا ويكفر يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لو نشاء قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين نعم Allah wadatakin sarki a wannan aya yana ba mu labari amma mai kama da umurni, ima umurni ne. Allah ta ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah in tattakullaha matukan in har kuna tsoratan Allah a al'amuranku kuna tsoron Allah a dokokinsa da umarninsa a duk inda kuke duk inda kuka samu kanku kuna tsoratan Allah su subhanahu wa ta'ala ya ja'allakum furqanan Allah Ubangiji zai sanya muku mafita. Duk wani matsala wata matsala da rinki da kunci, tsawa'un na rayuwa ko na kafurai makiya, Allah maɗauka ko kuma na mutane makiya duk da Allah ce sun sanya maka mafita, duk inda ka faɗa sun sanya maka mafita, ko musulmi. wa yukaffir ankum sayyi'atikum bayan haka zan gafarta muku zunubanku in rufe muku yi gaba ɗaya in jinne su wa yaghfir lakum ummuku gafara ta musamman wallahu shi Allah dhul fadlil azim shi Allah ma'aboki falala ce mai girma komai bane a wajen Allah cikin ya gafarta mu abinda zai rage Allah subhanahu wa ta'ala kuma waɗansu daga in tattakullaha in kuka tsoraci Allah a rayuwanku a lamuranku a harkokinku da ji Allah kun furkanan Allah zai ƙara bambance muku haka da nuna muku ƙarar domin ku yaye ta da nuna muku kuma gaskiya gaskiya ce da gaskiya da ku binta wato duk wani abu na ruɗani to sai Allah ya farrace muku ya rarrabe muku ya hayyace muku abin da ke daidai kamar yadda Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la'al muqsitin Allah shi kuma zan tsora duk lokacin da za ku kasa da makiyan ku kafurai to Allah ya ce sai na bayyana masu gaskiya da barata gaskiya ta hanyar ba da nasara ba ku nasara nan ne za a gane lallai masu matsala su ne masu gaskiya bayan a kun kun tsorace na sanya muku bukata na biya muku bukata na wai fakir an ku duka kurakuranku duka kurakuranku zan lulluɓe su in ji Allah in rufe su sannan in gafarta muku manya-manyan zunubi shi Allah maɗaukacin sarki ta lalata tana da yawa ba ta iyakar kuwa in ji Allah falalan Allah tana da girman gaske haka wannan ba komai ba ne a waje na in Allah umurku shi kawai ina fatan gane ko wannan umurni tana aka ji tsoron Allah aka yi Allah to ga abin da biyo baya nasara akan makiya biya akan tabbacin Allah da kuma gafarta zunubi Allah ma maɗaukakin sarki ya jawo hankalin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da shi ni'imar da ya masa da irin kariya da ya masa da irin mafita da ya masa wato kamar yanzu Allah zai ba mu example misali ga fa wato annabi Muhammadu da ya tsoraci Allah wato ga irin yadda Allah ya samu masa mafita ina fata an gaji ko zai nuna mana example wannan ayan ce in muka tsorace shi zai sama mana mafita da kariya daga makiya gafar mana zunubanmu sai su kirdiyan kuma bisan ladina kafaru ya muhammad tuna wata hikima ni allah da na maka a yayin da kafurai suke kulla makirci suke bikin suke taro a kan ya za ku kullo maka wannan taron su abu juhal su annabu bin hari da manya-manyan kurashawa mushrikai su suka shiga darun najwa darun najwa shine kama house of assembly wato ita larabawa ke taro kafin son musulunci su ɗauki dukkan wani decision da matsaya akan abin da ya taso musu sawa'un yaƙi za su yi sannan za su zauna su kyakkyauta ga damuwa ga abin da cikin kawo mu ga yadda za mu fito masa in ma na yaƙi ne in ma yadda za su tsara rundunan ne koma da komai na darun na dawa ake zuwa darun na dawa kuma yana jikin kama inda masallaci nan yake yayin da suka shiga suka taru da su shiga sai iblis shaidan kenan sai ya zo ya bayyana musu a wani sufan tsohon mutum ya zo musu a suran tsohon mutum da za su shiga ɗin shi ma zai shiga a shi ba mu san kuma shi ai na ganin za ku yi taro ni daga najis kan najis niki na ji za ku yi taro ku tattauna ku kawo ra'ayoyuka yadda za ku ɗauki mataki a kan wannan mutumin muhammadu da yake matsa muku yake damun al'umma shi ya sa na ga taro ne mai muhimmanci man gaske wanda ya ku yi ma zan yi rowa da shi ra'ayi na ba da shawarwari na shi sa na zo suka ce shigo kawai duwa a duniya kawai a jibuka ne mafi macinka ai masoyinka ne ko mafi ina kake tun da a kan muhammadu ne zo kawai zo da contribution suna fata a kare to shi ne suka shiga din sai suka ba da shawarwari daban-daban shawara ta farko sai take a liyus shi ne suka ba da shawara ta a kama annabi muhammad a ɗaure shi a yi jeli na shi a sa shi a fiji a tsare shi wato life imprisonment kenan a ɗaure shi har mutuwa ba zai shi fitowa ba saboda yana damun mutuwa a cikin wala yutuku ba saƙahu a haka ɗaure annabi wani irin ɗauri da sassa a kulle shi a sanya shi a prison wanda har abada za a sake abin shi ya fito ba har mutu ba ta riske shi shawara ta farko aka kawo wanda aka kawo da baya waɗansu suka gano suka kira ɗan Allah shi zai kunce shi zai kunce shi kuma yana da ababen mamaki wannan zai fita idan kuma ya fita zai je ya haɗa mutanensa kuma su fi su zaman to muku hatsari to sai aka bar wannan aka ci ka bayi ka su yukrijuka ko kuma eh, wannan eh, ya su a cikin na karshe amma ayan akwai tabbini ta akai wato ko kuma su fidda annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da ba daya ko exile da shi ba shi ba lardi haka kan to shi wani ra'ayin ya ce a'a bai yi ba amma yana da baki yana da basira ya iya magana ba wani tsara ya yi magana da shi sai ya ja hankalin shi sai wancan ya yi imani da shi ya yi yadda da shi muhammadu ya iya magana akwai zafi baki akwai shirya magana akwai tsara magana wanda ba mai jin shi sai ya bi ra'ayi shi idan muka ce za mu fita shi for exality sai bar maka kafin mu ankara ya yi fomin waɗansu group na terrorist a can ta kuma su zo kuma su shiryo rubuta su zo su kare mu su ce sai na dagari gari na fi da yaji kaga shi ma hatsari ne wannan ra'ayi na dai shi ma ba samu shi ba to na ƙarshen auyen lokaci ra'ayin abu jahal ra'ayin abu jahal ne abu jahal ya ce ƙarfe muhammadu suka yi zamu ba ma ɗauri ko koran ganar maka a'a mun kashe shi kuma ga tsari kisan yadda za a yi shi a samo daga kowace kabila matashi saurayi da kowace ƙabila a zaƙo ɗaya a ɗaya a zaƙo ɗaya yanzu sai da suka samo matasa saba'in da ƙabilu da ba da fata an kuma a ba kowane matashi suka ji mai ƙarfi irin cewa jini na wuce ina to su ne makircin da suka ce na sai ra'ayinsu har ya zo a wannan sai ke ɗan iblis ya goyi bayan wannan ɗaukar bayan wannan ra'ayi shi ya nuna waɗancan biyun ba za su yiwu ba shi iblis ɗin da an kasa ya yi ofoji da an kasa ya yi ofoji da aka kai na kashe annabi sallama sai ya yi muwafaka ya ce wannan shi ne mafita shi ne ra'ayi na ƙarshe ina fata an sani to sai suka kawo matasan da dare sai suka kwanta suka yi abin da sai a a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan waɗannan matakan suka kashe shi sai bugun mutum ɗaya to sai gidan shi ya ne ya watsu a cikin waɗannan kabilu ta ga kenan kabilar banu hashim kabilar da manzon Allah ya fito kenan sallallahu alaihi wa alihi wa ba za su iya yayin da za su ɗauki kansan jinin ɗan uwansu to ba za su iya tinkaran kabilu har saba'in ba da kowace kabila tana da hannu ta yi cikin wajen kisa saboda haka kabilan annabi shi kai muhashi ba za su iya faɗa da wannan kabila su yi faɗa da wannan su yi faɗa da wannan su yi faɗa da wannan har sai saba'in ba za su iya ba sai jikin shi ya watsu kowanne suna jikin kabila. Mahansa ba za su iya ba. to shi kuma an abu jahil kenan to shi ne suka zo suka ajiye su matasan suka yi kwanto a cikin Allah suka zagaye shi shi kuma Allah tun ya tura jibrilu ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da aka kulla kar ma ya dawo gida kar ma ya dawo gida ya ci wani a gida kan shi kisansa sanan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ummu sayyidina ali ya kwanta a kan shi kisansa sai da al ya zo ya kwanta da sun leƙa sun leƙa sai ce yana nan suka jiran dare ya yi can sun leƙa sun leƙa sai yana nan kaga hankalin su ta dai Allah ya tara hankalin su ya aje shi a nan ba sa tunani ma annabi yana wani gu ballan da za su kanta neman sa amma kai ake nema misali da ka sa kilo guda biyu su sai su kuma yafi a gyara a kashe yana nan ku kyale shi sai an jima sai karfi biyu da dare sai karfi biyu da dare a ran da aka zo za su zama a cikin karan kilo ne ba su da ma da nemanka to kafin lokacin da suka ajiye ɗin za su kwaso a zuwa Allah ko in ya fi su ba ko kuma su kwasa a cikin wannan lokacin da suka ajiye sai Allah ya fage muku bacci don su kurmantar da kunnuwansu da kuma Allah ba sallallahu alaihi wa sallam سيدنا أبو بكر سيدنا علي إن وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأسمعهم وهم لا يبصرون suna faɗin sani annabi ya wuce ta gaban su ba sa gani suna rufe idon su abu ɗaya ma ba sa gani annabi ya ɗebi ƙasa ya ta zuba su a kan aboki nan ya wuce kawai da wajen na abubakar fata an gane to da sahabai cikin mutunci farfadar sai abin da yanzu ya kuma kan annabi shi kan annabi kace Allah ya hijira ta har gari da wannan din ne Allah ya umurta annabi sallallahu alaihi wasallama da ya hijira ya bar garin to shi ne Allah ya tunatar da annabi wannan ni'imar yake tunatar da musulmi cewa in kun tsoraci Allah zan sanya muku mafita daga cikin damuwanku zan sanya muku mafita daga maƙiyanku da za su taɓa samun nasara a kanku ba ga example yanzu na saman ma Muhammadu mafita da abokan gaban nan a gaban shi sun zagaye gidan shi da a cikin suka tattauna za su mafa a madadin mai tsoron Allah da shi Muhammadu da inda da samun masa yake har yanzu ba muku kama ko ma idan kuna jin tsoro na inji Allah irin abin da yawa Muhammad zai yi shi tsoron Allah ne ya sa haka jin ka'idoji shi ne Allah ya ce wa idan fi na annabi in ya Allah yana tuna su da shonan sai ya ƙara gobewa ya ƙara gobewa majina wa idan yamkuru na ladina kafaru suna yayin da kafirai suke makirci a kanka liyus su don su tsare ka su ɗaure ka ɗaure rai da rai ana tafowa aw yaqtuluka ko su kashe ka aw yukhrijuka ko su fidda kai daga makka wayamkuruna sun tsaya suna kitsa makircin su wayamkuru Allah shi kuma Allah ya kama mamai da musu wakari Allah ya kama nashi floki suna floki Allah already ya zama nashi wallahu shi Allah khairul bakirina tsarin Allah na mai da martani ga masirai ya fi nasu Allah ya fi nasu ina fata an gane kuma yadda Allah madaukaki sarki yake a cikin suratu Ali Imran yace a a yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bi qawlatan min dunikum la ya'lunukum khabalan waddu ma anittum أخرجت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون والنمبر ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بكل شيء وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبوا عليكم الأنامل من الغيب موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور بعد ونم الله مدوكتين سكت يلقي إن تمسسكم حسنة تكون وإن تصبكم سيئة يفرغوا بها وإن تصبروا وتتقوا إن تصبروا وتتقوا شيء شيء إن تتقوا الله كنا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم Inna شيئا إن الله بما يعملون محيط إن الله بما يعملون محيط الله idan kuka yi haƙuri akan addini na kuka yi haƙuri a kan Allah kuka yi haƙuri kuka kame kanku barin sabo kuka yi haƙuri wajen ɗaukar kaddarar da Allah ya ƙaddara muku kuka yi haƙuri sannan wa tattaku kuma tsoraci Allah a cikin rayuwarku to ina tabbatar muku in Allah la ya durrukum kaiduhum shay'an ma kirki baki da kafin ba zai taɓa cikin da ku ba an in shi Allah ne da wannan kuma ya nuna biki Allah shi ka yana zagaye dukkan maki kuma kirkin su dukkan da suke kullawa in ji Allah kilibina da kaina wanda suke shirya shi yana ina sani da shi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa raji'uhum wala khamsatin illa huwa sahibuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu innahu alimun bi sudur Allah yana sani da dukkan abin da ake floating ake shiryawa Allah shi ni abin da nake so ku ku musulmi ku tsorace ni kawai ku tsorace ni hakuri akan sako ku daure wa sako ku saba faru ku daure wa ummurnina duk abin da na ba daga gare ku ku tashi ku jure shi lokacin abu ya yi ibada ku tashi ku yi ta yadda na fata, an kira sallah ku jure ku tashi ku je ku yi haram a daure a yi haƙuri ta a yi haram har a taɓa kuma haram ku daure a yadda ya aji kowa in ji Allah za ku ji abin ban mamaki in ji Allah na kariya ta da shi wannan shi ne shara'i amma bayan da za a yi shi wanda Allah yake so ya kare mu da kare shi yi jiya ne kuma yi jiya ne shi a karewa daga wa shi Allah yana sa hannu ne ga wanda yake tsoronsa da shi da Allah da tsoron Allah ne da imani mu ne Allah ya shiga mu nasara akan su bakiya amma shi bakiyin naka na yarda da shi kuna zaune tebur ɗaya kun sha biya, kuna zaune tebur ɗaya da shi kun saba wa Allah ka kira saba Allah ka saba wa Allah da taɓa dukiyan haram kai ba ka ce ka taɓa dukiyan haram ka ce ai kan gwamnati ne kawai wani ya ɗauka mu mu ɗauka kai tana da bambanci da kafiri arjuna min Allah ma la yarjun kuna akwai abin da kuka da taje a wajen Allah ko musulmi wanda shi ka fi kawo shi da wannan ku kuna taje shi ne rayuwar ku a lafiya ta kuna taje shi ne aljanna shi kuma kuri ba ruwan shi da lafiya duniya ce ta sai a za a yi tafiya da kanka shi da abin da shi ma za ka yi da abin da kuke bukata a wajen Allah ne su ba sa bukatan shi shine aljanna ki kira rayuwa ta gobe kiyama su ka sai ma imani ma da ba ta ya za a yi aikin ku bai zamo ɗaya ko mai farnan farnan ku da nan kiri kiri da kuma ku ce a ba ku nasara a kai Allah ce Allah cikin halin shi yake ko ku kun ci da su kawai da kuma kuma ne ce da kuma da mai da kuma kawai na ba ta gani ko ba ba hannun Allah a anan sai wani da ta kawai amma da an ce mai imani da yake da kuma da mai daga kuma to Allah ba ɗaukaki sarki inna Allah ba al-mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ina zuwa ka nasara kan shi to a tuba a bar wa Allah ikon sa Allah idan yana karanta musu ayoyinmu yana musu wa'azi idan wata aya ta sauka annabi ya ya karanta musu suka ji ku su yi imani su ga wuya ga Allah a a ƙalu sai su shaha mun sha shi irin waɗannan maganganun za mu mutu a kashe mu a'a jahannama a'a mene mene mun ji sun sha shi irin waɗannan maganganun kuna ce mu ma kuna mun ga dama fa da kullami ta haka mu ma irin wannan maganganun mu ma masu iya shirya su bari a faɗa wa mutane mu ma Muhammadu ba da wani abu ya fi ina fata an gane ko mu ba ya fi mu iya tsara magana ne da kalmomi da kaza kaza mu ma da mun ga dama in mun mu da su, mu ma za mu rubuta irin abun da ya rubuto irin abun da ya samu mu ma mu faɗa wa mutane to sun nuna qur'ani ma ba daga

wannan abubuwa da manzo mu Muhammad abu ko kaban illa asatirul awwalin wato rubuce-rubucen mutane da yake ɗaukowa kawai al-asatir jam'un usur shi ne layi rubutu sai su ko sila ɗin shi sa'ar al-asatir jam'un shi zama su asatir ko asur ko ɗin shi shi ne sa'ar ne irin na mutanen da kawai masu kuma iya magana na sar Muhammadu ke ɗebowa kuma sai rifa cikin Qur'ani cewa maganganun mutanen da ne annabi ke ɗaukowa rubuce-rubucen su ne ke ɗaukowa kaga ana ma kafurci ne ƙara kafurci ne kafurci ne a ce mutanen Allah al alƙur'ani Allah maganganun mutanen da ne an adam ya rubuta shi ma san shi kusur ala kufri ne ba kufri ne akan kafurci wato ba komai bane mu amma annabi ya zo musu da shi kawai sun in sun fita wasa za su iya fita da ke su haɗu shi da yi abin nan Allah sarki ya yi nasu ya kawo aya ɗaya su kawo tura su su kawo irin alqur'ani idan za su iya sun kawo قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب عليم وما كان الله ليعذب تعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا الأباب بما كنتم تكفرون نعم ألا مدعو في تركيته فإن قالوا ka tuna ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam cikin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya mata ka tuna lokacin da kafiran Makka musamman annab'a da al-Harith ibn Nadar ya bin Harith shi ne ya faɗi wannan waɗansu mana suka ce Abu Jahal ne ai qalu Allahumma yayin da suka tsaya suka ce Allahumma ya Allah mun roƙe ka in kana haza huwa haka haqqa min in har wannan ƙu'anin da Muhammadu ya zo da shi in gaske ne ga tare ka ne in da tare ka ne ya Allah kamar yadda Muhammadu ke faɗa to ya Allah ka nuna mana ƙyar manuniya yar manuniyar da muke so ka nuna mana mu ganta yanzu fa amtir alaina hijaratan min sama ya Allah ka sako mana ruwan duwatsu daga sama ruwan duwatsu na yunkun jahannama irin waɗanda aka aika ne wa mutanen jahilu bayan an kifar da su Allah mafi sarki ya aiko duwatsu aka yi ruwan duwatsu kowane dutse yana ɗauki da sunan mutumin da aka tura dutsen ya je ya hada a ƙasa ya narkar irin duwatsun da na tsairar ababil wanda da an sako wa mutum da yi wanda ake kai da suka zo rusa bakin ina na amurata Allah ce ka ja'ala hum ka'afin ka'akum ya sanya su kamar kalmamin da aka gama da shi kawai a tashi kawai mutum ya bushe ya zama to kamar wani shi kama da iska yake ɗaukar shi a ke aka mutum yake zaman kowa irin wanda ba ka faɗa wa Allah a wai inda ga shi ne wani Qur'ani daga Allah ne da Muhammad ya zo da shi din nan Allah ya musu irin wannan ka duba rashin hankali irin na kafin an sa kuma ruwan duwatsu na jahannama ka muku sai me nan da aka yi imani da ka ce ma a ga ka za a jefe a turo shi a can gefe in mun gabun nan dai daga sun aikar manuniya ai can za ka sauka ko ba haka ba in ka nuna gaskiyar ka yi imani ka ka ku buga kenan kuma da gaske ba haka shi yana nan a inda shi kenan amma ka ce wai za a gwada don Allah shi ne yazo zai sayar maka da wai maganin bincika don girma Allah maganin bincika da ka ta ai don farka harbuni. har bi daga ta ci mutum har ya mutu ne amma sai yake wo'un ɗauka a kaina sai zai rike ma ta biki a wata a'a ai a sa a jikiya ne kan ko a samu a daure maganin a jiki da a harba a gani amma ta cewa shi a gwada a kan nan idan aka gwada a kan ka mutu me amfanin maganin da za ka ci me amfanin da gudun bindigan da kake yi ba yi ba ai ai bishiya za a samu can bishiya za mu yi ciniki saurayi da a jikin nan ta harbu shi da nan ko ko ba zan ba ka ba shi suka yi ba kawai in kuma bishiya ka harba ka harba ka harbu ba shi da nan ai a yi shi amma ka ce abin da a kanka ne hikima to toshewa da kira irin na kafin kenan kafin basira to ya hanya idan dai har wannan bai samu ka duba na ce irin da ya in har ruwan duwa nan da aka zartar da mutane na bilu idan wannan bai samu ba a na bi azabin ali any available azaba duk wata azaba da ya Allah eh da ta samu sai a ko mana eh, azaban ma alim mutum mai raɗaɗin gaske azaba mai raɗaɗin gaske a kuma mana shi ya Allah wanda sai aka wata kasuwa ne aka samu an taɓa halakar da waɗansu ita annabi lutu ba ta samu ba ta halakar da annabi lutu don duwatsu to duk wani azaban da aka halakar da al'ummomi da suka wuce a farko mana ita kuma mai raɗaɗi azabin kalil azaba mai raɗaɗi da ya Allah babu ta sauki kenan Allah ma ɗaukakin sarki ya ci musu wa kana Allahu li ya ni Allah bai kasance bai dace a gare ni ba in kasabtar da kafuran nan in sako musu da abin da suka roƙa wa ɗan tafiye kai mu abu tsakanin su ba ba zan yi haka ba sun ci ne ne alfarmanka alfarmanka da albarkacinka da darajarka ya muhammadu kana cikin su a raye ba zan musu haka ba al'umman ka ne al'umman ka ne duk da suka dai sun ci ne alfarmanka sun ci gajiyarka sun ci albarkacin ka ba su a harka al'umma da kai kana rayu a tsakanin su ba su wannan sa'a to bayan annabi ya fita daga makkan ya kaura ya koma madina kaga yanzu sun Allah ne ko da kuma sauran musulmai rahmana ba su samu ba su samu shiga ba to sai Allah ya sa cewa wa ma kana Allahu mu'azzibahu Allah ya sa annabi Muhammad to su ba zan saukar musu da azabar ba matukan akwai sauran musulmi da suke istighfari a tsakanin suke menene kenan gajiyan sauran musulmai nan da su samu zaman yin hijira ba wanda suke yawan istighfari a ce kafa ko da akwai mabarnata matakan akwai fali bayan Allah masu yawaita istighfari masu yawaita karatun Qur'ani masu yawaita nasu dare masu Allah yana kallon waɗannan bayan nasu ɗan tsiraru in nan waɗannan su ci alfarman su ci alfarman waɗannan musulma saboda haka idan ka duba cin kuma cikin bala'i da zunubai da ta'asa da alfasha da barna da kaba'idai da ja'ifa da ake yi a nan kasa duk wanda ka ɗauka ya cancanta a halakar da al'umma amma da akwai tsiraru mummunan kiyai masu ta istighfari da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala da ambaton Allah su Allah yake kallo ko ya jinkirta ma waɗanda. Za an gane ko? kun Allah da yake cikin kafin Allah ce ba zan azabtar da su ba mu kan kada ciki to yanzu Allah ya fita ya koma Madina yace to su har ila yau ba zan azabtar da su ba da sauran musulmai rauna nan da basu damu su dama mai hijiran nan ba suna nan suna istiqamar da sun ci barkacin waɗannan to yayin da sauran musulman suka ci babu wani a yanzu suka yi din Allah ce yanzu kan wa ma malahum Allah yu'adhibuhumullah yanzu kan Allah shi ba mai hana ni azabtar da su yanzu kan za ku ɗan su kuɗan su kuma da wahun mai duna a masjidil haram eh? bugu da tsari ma suna hana ma musulmai su zo maɗakin Allah ibada kamar yadda suka kuma da manzon Allah lokacin da ya fita ne zuwa eh, yin umra amal amal hudaybiya lokacin da aka yi sulhul hudaybiya kenan ta fata an gane suna hana mutane musulmai mumunai zuwa maka su yi umra je su yi dawafi kafin Allah Allah ya yanzu kan wa malakum Allah ya ajiya humullah me ya yasa kai yanzu Allah ba zai azabtar da su ba ai lokacin azabtar da su ya zo da farko Muhammad baya cikin su yanzu da biyu sauran mummunai da suka cikin alfarman su da gajiyar su saboda istighfari da suke yi suka sun fita sun koma Madina a cikin kuma suna hana musulmai a nan yayin attempting da zo a cikin sahabbansa su yi umra su yi dawafi su kwana uku su fita sun hana su ya sa ku zan halakar da su yanzu ba ko ya su fi da masjidil haram na uku wa makanu auliya abu suna ba masoya na bai ba eh, masoya na bai in auliya uku illa masoya na inji Allah su ne masu tsoron Allah to shi ne Allah ya kawo musu fatu maka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fatu shi ne azaban da tsoron A annabi ya zo ya konkarin maka da kama su aka kashe waɗanda ba a kashe a cikin ɗakin ka'aba masu zame saboda tsananin kafircin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man da kara دخل أبي سفيان فهو man da kala المسجد فهو حامل من دخل دار أبي سفيان فهو حامل ومن أغلق دون عليه دونه الباب فهو حامل من قال ده يشبه أكثر ya يكام مكة ranar maka ya kashe waɗanda zai kashe ya ce duk wanda ya gudu ya shi abu ya aminta wanda ya shiga ka'aba masallaci ya aminta wanda ya shiga gidan shi ya kulle kofa ya aminta amma wanda bai yi ɗayan waɗannan ba za mu kashe shi ina fata an gane ko to shi ne azabar da Allah ya mutu kenan shine aka zo aka farko mata aka kwace mata ma a hannunsu ta zaman to gaba ɗaya a ƙarƙashin musulmi to shi ne azabar da Allah ya mutu din kenan amma walakin aktsaruhum la alamu mafi yawancin su su su san dalili ba mafi yawancin su ba san dalili ba ina fatan an gane ko wannan shine ne malamai suke cewa wato kariya kwan wannan al'umman guda ga kwan da saura guda kwan eh, da suke kare al'umman nan da bala'i daga musibu daga azabar Allah daga kushin Allah da biyu da kwanda a ne na farko sai yawan istighfari da muke yi Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta kasancewan shi a cikin mu shi yake hana azaba da kushin Allah da musibu su ka sauka mana shi na halakar da al'umma a juya a halakar da su annabi shi garkuwa ta farko tunda yanzu ya tafi garkuwa ta biyu ita ce wa ma kana lahu azbahu ya hum yastaghfirun yawan istifari yawan istifari da ake Allah ce shi da ke hana shi da ke hana halakar da al'umma to da aka musulmi ya zama mai yawaita istifari ko kai ne dai hukumar da suke tsakanin ka da Allah na rikawa shi tana yawan istifari sai ka ga canji sai ka ga canji sai ka ga al'amuran ka suna canjawa suna kyau sai ka ga abubuwan da ka da su cikin frustration da damuwa da imuwa su ka kaji abubuwan suna warwarewa akwai alaka mai kyau tsakanin Allah as an individual kenan al'ummar su kasu suka zamanto haka sai sun da kasansu da su da tattalin arzikinsu da harkokin noma da komai nasu da kwanciyar hankalinsu da security sai sun abubuwan da canjawa amma kullum a malam from back to kullum sai ka ji asar da za a ta yau da aka kullu a ita ta jiya kuma sai ka riƙa jin na da ake kullu da su in wani ya zo da yana ga maka billahi la ilaha illa ba ma san da waɗansu ba idan aka ci da kuma a cikin al'umma kai mamaki yanzu yau ina gari jarida na ga wani da Abuja an rushe shi wanda shi tsirara ake shiga tsirara ake shiga duka abuja su da suka da dukkan za a za a zo get an zo get sai a tuki kirara har da mata shi kafi aka yi wadansu abubuwan idan ana gaya masa su kusa da kai fa ko misalin aka nuna masa idan ne aka ce nan ake kai mamaki kai mamaki sai ka ji ɓarfin kullum salo salo take canjawa salo take canjawa mamaki. Kusuran da ta waɗansu a kira shi. Ina kan wiwi da saba ta baki suke zuwa amma su hanci suka zura suka tunna daya daya mil hamsin daya abin nan alamin hamsin kanan ake janta kawai da haƙaƙa mutum idon shi ya yi ja da hawa yana zuba amma da yake shaɗan ne sai ya sake ja a wata suna ne aka tsanzace shi an matsa masa wannan hadisi ma ya kamata da yake a yi haka a duna shi to amma da yake sa kai ya azabtu ya azabtu ido su yi ja yi ne kai yana ci gaba ba wani interview da ake da mata masu son kwaya wani da wani kwana kan ko a yi ee eh, sunan dandali sha suke kawai har da matan aure in ba su ta da kansa ba sa ta ne rayuwar ba ba su a cikin da su silently haka wallahi abubuwan suna da ban mamaki to shi ne ke cewa kariyan kariyan ya sa Allah baya saukar da bala'i irin wanda za ya saukar wa magabata shi ne a juya ƙasa a saukar da wata tsawa gaba ɗaya ta halakar al'umma halarci dalilin da ya sa ba na haka tsirarun da suke yawan fari a cikin suke yawan fari a cikin a shi irin waɗannan ƙananan abin da suka samu an ɗan sa shi ne an biya ya da an yi kaza kaza kwamfiya su irin halakarwa da balaki da aka yi na daɗi nan ko tsawa a halaka su ko a yi ruwa kofa da ya halaka su ko kuma a yi irin wankiya su tafi ko a ciki da ƙasan da an nema wannan a ciki kawai amma yar bulala ake chat chat yana irin wani abin da yake faruwa ta'asar kullum karuwa take kullum tsaro a kashi ba a tuba haka bari kullum da dabaru yadda ba a saba wa Allah ake kullum dabaru yadda ba a saba wa Allah haka za ka tafi Allah wani ya doka mana su inda za ka ke jin shi a nesa a kasashen wancan da zai ka gan shi ya zo nan Allah rufa mana asiri dan muka lizuci istighfari astaghfirullah astaghfirullah a zauna a cikin astaghfirullah shi ne ɗan da kallo wallahi ya yake rage mana yake raba mana daga bala'ai da musibai Allah ubangiji ya tsare mu gaba daya ashe waɗansu suna cikin alfarman waɗansu da yawa kenan suna cikin alfarman waɗansu da yawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam alkiyama ba ta tashi sai akan ashararan mutane za a nan na kwarai na kuma malamai za a ɗauka ana ɗaukar malamai ana cikin nasu ana cutar su cikin al'umma hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fa asaw tadallu wa adallu sai ya zama to duniyar da ta babu malami sai mutane su riƙi jahilai suna ganin su sune hamsakan malamai su zo suna neman fatawa a cikin su su ba su fatawa a kan jahilci dama su aka tuna kuma sun ɓadda wanda suka zo fatawan a wajen su to daga nan kuma ana sai a rika tsince mumunai salihai ana tsince su ana tsince su ana tsince su ana dauke su gaba daya amma Allah ya ce la taqumu sa'atu illa ala asrarina ya zaman ba mai cewa la ilaha illallah a doron kasa haka ga mutane a wannan lokaci rayuwar dabbobi ne inda za ka ga zakara ta ce kaza da kwanta gaban mutane ko bunsuru ya biyo shi a afiya ko rago ya biya abin su barbara a gaban mutane Allah ya ce haka za ka ga mutane suke a gaban mutane babu wani abu kawai ba ɗauke shi a wannan ba a kansu ne alkiyama ya ta tashi an ga masu istifari a lokacin amma wanda suka san Allah ma Allah kuma ya rufa mana asiri ya sa manzo Allah ke neman gafaran nan sau ɗari a rana kuma Allah idan yana da muka haka ce mukan lura da manzo Allah sai su ya ce astaghfirullah astaghfirullah san ya kaje astaghfirullah mukan kirga manzo Allah wani sa'i 70 wani sa'i hamsin, ya zauna a waje alal aƙalla sau ɗari yake istighfari haka sau ɗari istighfari baya zunubin yana yi da yana kara masa daraja amma mu kuma yanzu ne sunna a gare mu da yawan istighfari sai ba ta an gane ko Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am Allah ce wa ma kana salatuhum su waɗannan mushirkan da suke hana waɗansu zuwa ka'aba annabi sahabai za su zo ka'aba su yi sallah su yi ɗawafi su yi umra sun hana da su da suke a kama a ka'aba kwata kwata in ji Allah wa ma kana kamar addu'o'insu da suke a ka'abar cikin gargaiti ba ma wani abin a zo a gani ba illa muka'an fifo da ta kawai suke ke kuwa haka da ke yanke kuma ya su hana abinan suna wani irin fifo haka suna ta suna fi da abinan da tasbiyar kuma haka suke addu'o'in su haka suke addu’o’insu su a jikin kaba gara ba su jiki ku komai a jikinsu su sai nan. kito suke yi sannan kuma da tafi haka suke zaga tsirara mata da mata kuma kwanan nan sai sukan kasashe wanda wanda haka da su ma shirara ke shiga kyauci da waɗannan kayan jika zunubai ne ya kamata yadda aka haifi mutum babu zunubi ya zo duniya nan babu riga haka ya dace ya shiga ɗakin ibada babu mai ta saboda rigunan nan wato zunubi ya yi yawa a jikinsu ina fata an gane wataƙila wani haɗin ma na sata ne su ta yaya aika shiga wajen sallah da kayan sata ba kun ga ana komawa asalin jahiliya sul'ula ana komawa irin tsarin jahiliya ɗin to su ma haka suke zuwa din suna fito a kirara suna tafi suna aka fito me suke aka amma in ba wannan ba da har da su hana su Muhammadu zuwa da sahabansa hmm? Allah ce to fadukun azaba ku ɗanɗani azaba ta kisa a nan duniya domin yaƙi kisa ne azaba ne a kashe mutum a sare shi da tafi a harbe shi da kibiya a harbe shi da mashi a kama ku kuma a bayi a ci dukiyanku a matsayin ganima a kama matanku da ƴaƴanku a matsayin abin nan bayi Allah ya to ku ɗanɗani wannan azabar a nan duniya sakamakon kafurcin da kuke yi kafin a zo kuma azaban gobe kiyama in kuna so ku kauce ma wannan azabar ku musulunta ku da Muhammad ina fata an gane ko sallallahu alaihi wa sallam na'am Right? ku yi haƙuri a ana kafin kan cewa ba a yi tambayoyi yayin da ake karantawa a idan an an sa a rediyo ko a tv ba a ji tambayoyin ba sa fitowa sai ne a ji kawai amsa to shi sa aka kawo shara a karanta su gaba da ake tambaya ta ce assalamu alaikum allah ya tsara malam lafiya malam tambaya shi ne malam mutum ne ya yi tafiya zuwa wani gari da ya je garin shi yana da azumi ashirin da takwas shi kuma garin suna da azumi ashirin da tara da aka sa'a kuma sun ga wata wasu gari za su yi sallah malar shi mai azumi ashirin da takwas ya zai sai ya yi sallah sai ya yi sallah a gari ka naka mai kirjar ashirin da takwas ka wanda wajen ina fata an gani ko yawa sai ka ajiye azuminka wasu hari ranar da kashi ashirin da tarihin sai ka ajiye su kuma ranar sallah domin haramun ne mutum ya yi azumi ranar sallah ranar farin ciki an hana ta yin azumi a wannan ranar so baya idan ka dawo ko kuma in za ka ɗaya a gari sai ka rama guda ɗayan nan da a ciki a kari ko ba kenan ina fata an gane ko yanzu misali in nan kasar ka kayi tafiya wata kasa da kan ce ka canza tashin agogon ka ba ka je kasar su alhar ta yi kira sallah kuma ka duba agogon ka karfe goma ne a kasan ku sai ka ce ba za ka yi sallah ba ba ka kira sai karfe ɗayan kasan ku ya yi ba ka sallah eh kana hukunci waɗancan kawai kana wannan waɗancan yawa me yasa idan dare ya yi misali shi da ya yi a wajen su dare ya yi rana ta kuma a wajen ka karfe su ne na la'afa ya san kai da shirin dare ne da kuma wasu ko gini ne saboda ka in mutum ya ya je wani kasa kan da lokutan su da komai nasu da su za ka yi menene shi za ka yi aiki a yi karama wannan azumin idan ka dawo kasar ko kuma in kana samu lokaci bayan idi a can a kan biyu sai karama Allahu alam wannan shine abin da za a yi kenan Allah ku sa mu dace assalamu alaikum malam idan kina sallah a bayan liman sallan asuba magariba ko isa idan liman na karatu a bayyane to malam zan yi shuru ne ko kuma zan yi karatu ne a fata an gane ko idan karatu a bayyane liman yake kai shuru za ki ka za ka karatu ka karanta ka tura ko irin sani liman wannan zai kawo liman ya rika tuntuɓe irtija ya rika tuntuɓe ya rika abin nan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karatu sahabbai suna karatu shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai abun ya rika tashi sai shi ku ku kanta ne idan ina karatu shiru za ku yi yayin da liman su karatun shi a sirce sai ku yi karatun ku a asirce nan ba mai damu wani ina wa idza quri alqur'anu fastahu lahu wa anfiqu la'allakum turhamun shin Allah ya mana muwafaka yasa ba a son yayin da liman ake sallar fadilla a masallaci liman yana nan waɗansu su zo su yi fomin wata sallah a can liman da aka murya su ma suna limamin waɗancan yana aka murya sai dai su yi su jira sai liman ya gama ko su jona liman su bi liman din idan suna da ilimin fiqhu haka. haka domin wani ba zai yarda bi liman ba dan da aka ji ke a liman a la'akari ke shi kuma a zahar ne waɗansu ba sa bi da suke yi tsantsan alfiskul Mali? ba za su jira ko su jira a idar sifonin nasu ko kuma so su jona ne ba a idar fita su tashi nasu saboda kan a samu karatu biyu a lokaci ta tambaya ta biyu har ila yin ce malam ina bukatar addu'a Allah ya ja mu bukatu na jazakallahu khair Allahumma amin Allah ya maka ya biya mana mu mutuka da bai ma rubuto ba a sabu Allah ya ma kowane musulmi bukatun su alkhairi tambaya ta uku assalamu alaikum malam ni ce bayan na gama girki na ɗan tafiya sai da shi da yaji bayan na so har biyar sai na ake yawo sai da ji zafin yajin a makon da juna wala yaya azumina A cikin kurkuru ba shi sau biyar sun tsar da yawo kuma sun kankana da kyau kuma da hukumai an ji zafin yaji a makon ba wai ruwa aka ji ya ya gangara da ya mutu babu komai Allah ubin ya samu dace ah, sai da shi kuma jan hankali ne don Allah ja hankalin gwamnati a kan yadda wasu 'yan Australia gwamnati Kaduna kenan don ba Australia a wasu jiha. 'Yan Australia suke jin 'yan asaba a kan ababen hawa je har wani lokaci ɗan kataban su ji ciwo mummuna haka ma a cikin al'umma akwai masu yawan zagi da tsinuwa ga 'yan australia har ma a hada da gwamnati da wasu wai su sun wuce iyaka wuce iyaka wasu da 'yan australia suke wuce iyaka ita ba su da sa'an ka sai suke bin in a shaɓan ba ban san me ne a tsakanin su ba ha an hana a shaɓa? okay to to su ma in an hana su hannu yi biyayya ga gwamnati domin yawanci a iya sani na kafin gwamnati ta ɗau mataki ta hana abu to ta zauna ta tattauna ta ga maslahan al'umma da cikin hannu ina an hana a gwamnati baya lokaci da boko haram ake kai hare-hare a kan ana aka ci da aka ina jin a wannan shekila ko a madadin su kano ma sun hana suka sa a daidaita sahu to mutum idan aka sa doka aka ce ya bari ya bari dan aka wulakanta mutum shi ya nemi wulakanci halittu mutunci mutum shi ya nema mutum ya yi tawassuli da wannan ya yi abin da zai zauna lafiya domin maslahan al'umma aka kaza aka yi wanda shi ne ka huta kai ma da rikima da ka gudu ɗinka a kanka nan ka gudu ka ɓallo ga hanyar ka yi kuna ka yi yusa an biyo ka ta faɗi ba natsuwa abun ne idan aka yi doka ta maslahan al'umma ka ta ba matahan ka kai kaɗai za ka kalla ba na? so to me sa da na ake bin su na? wanda cikin gari ne aka hana a waje an shi kenan a cikin ka a bi doka kawai a kani da Allah kenan da kasa ta in mutum ya kuma wulakanci yanzu misali wani sa'i ɗan da tsaye a a danja ya ake kira a traffic in kana tsaye an ba wasu haka haka masu bashi abin ya zo a guje an shi sai da shi ya tarbi jama'a tsaye aka zai kusa ya haɗe ya kesa waɗansu da aka ba su hannu mutum shi ke sai a kan shi a kan shi. ya sa kan shi a cikin cincinsa wani sa'i haka kan shi da girman shi ɗan shekaru shi haka wanda bai dace ya haka ba haka da kwan shi ya haka irin ya kware ya iya jilliya ya iya kutsawa ya iya abin da kawai shi ya fita kuma da za a yi wani abu mota ka ta san masa ko a a da ke shekara shi da shi zai fara tuba mai mota a shi shi bai kana wannan din kada ya yi wasa da kansa ba haka za ka tara ake abin nan kuma sun kaje duk kasashe kaje na duniya babu wanda bai saba da doka ba irin mu an yawo daban-daban kasashe daban-daban da samu duk doka yan najeriya sun haɗa da sai kan suna zagi Haji allah suna da iska kawai ban za ka ya za a yi kawai ta jikin jirgin babu doka ne kawai an saba rayuwa hayaniya wallahi tallahi duk kasan da aka ga layi an ja jan layi kawai kana so ka ji layi an ja jan layi kawai mutum in ya zo ya tsaya a layi kuma a yadda wani ya wuce layin ba to mu sai wani ya zo ya wuce can ba a saba da dokan bane a saba da dokan ne ita je jidda lokacin da ake aiki ko abin da in dai ka je da an fasa da glass da izinin Allah za ka zaci Najeriya ne. An karya wani kuma da izinin Allah in Najeriya. Yanzu nan kofar da za a ji layi ɗaya a fita, sai wasu sai su zo ta nan. suna nan wasu su zo ta nan wasu su zo ta nan wasu su zo ta nan kuma da mutum ɗaya na zuci waɗansu sun bullo ta nan sun bullo wannan na tura wannan na tura wannan na tura ya shiga an karya musu wani waje jirgin sama ga shi nan mai ɗaukar mutum mai ɗaukar mutum a ɗari hudu duk yawan ɗari uku ne ba sai an yi gudu ana jin wannan filki wannan wannan filki wannan wannan filki kuma duk an samu bobi ba

a ce ba a fita 24 hours waɗansu a ce musu an je a riba a haɗa da isha a dawo wanda ke san mun dawo isha sai mun dawo isha kawai ya ga mutum kuma ya ci mutuncin shi ya ci zarafin shi ana tsina albarka wajen ya fita isha kawai ya fita isha kawai eh? musulunci shi bai da mafita idan aka samu rikici sallan jihadi masallan ya yi gaban da ma da noman sallah sai ya ga mutum ya zaɓi tsananta a cikin da Allah ya bashi da dai na ka bayar in ku ke magari da aka haɗa shi sha ku ta ku zauna a gida wani ke sa mu tsoron Allah ci tsoron Allah wannan shi ne kawai nasiha sai addu'o'i akwai kuma na kwalci da kafi yana bukatar addu'a ga matakin lafiya a kowace yara suna roƙon al'ummar musulmi su sanya mahaifiyarsu a addu'a a abin da za a kama ta jikanta musawan Allah yana roƙon addu'a Allah ya azurta shi da irin mace ta gari Allahumma amin wasu ɗalibai a Sudan suna neman addu'a Allah ya ba su nasara a jarabawa sai su ta muraja'a su ta kokarin muraja'a Allah ku ta maka musu bawan Allah ya roƙa addu'a Allah ya daidaita tsakanin su da mahaifinsa saboda an shiga tsakanin su har ya biya masa kuɗin karatu na yin Allah ku ta daidaita ku Allah ubangiji sai a tuka shi ran Allah amma yake samun musulmi wa billa shirka musulmin wa damir ada'ana wa ada'aka wa ada'a ya qawi ya aziz ya rabbul alamin arhamur rahimin Allahumma aqim suqul taqwaha wa ikhlas khairu man zakkaha anta wali wa mawlaha Allah mun arudu bi sifatika wa sifatika kula Allah ka kama na sauki da yake faru da dan uwan musulmi azan fara kuma wadan su kan karori na garuruwan ka Allah rin tari da hajjan abun abuja abin da ke faruwa a can maiduguri da ƙauyukan da suke zagaye da maiduguri allah muna roƙonka ya allah ya allah ya allah ka iya mana allah ka iya su da wannan kursi ya rabu alamin ba su da ƙarfi ba su da dabara ba su da iko sai ya allah allah kai ka jarrabe su da wannan allah muna roƙonka muna tawassuli da abin da muke yi zaman da muke kaci da ayoyinka da muka karanta Allah mun roƙe ka Allah ka yaye wa ɗan mu musulmi da suke fama da wannan wanda kuma rayukan su suka salfanta a wannan dalili Allah ka sanya su aljanna ka sa su shahada da suka haka dukiyarsu Allah ka jinnin ka Allah ka ba su zaman lafiya a samu Najeriya su daya da sauran kasashen al'umman musulmi Allahumma amin wa sallallahu sallim wa barik wa anim ala abdika hadisi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله